Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60 da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. Har wa yau ƙasar ta Nijar ana iya kama shirin namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Har wa yau kuna iya kama shirin namu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da kwatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce na sake kullo muku ta nan tare da Muhammad Lalo da Ladan Ibrahim Ayawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC domin gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan lokaci. A cikin shirin za ku ji yadda 'yan gudun hijira suka koka a jihar Taraba suna kira ga gwamnati da ta mai da su garuruwansu na asali. Haka kuma za ku ji amincewar da ministan tsaron Najeriya ya cewa kasar na karancin sojoji amma gwamnati na wani abu a kai. Har wa yau za ku ji wato za ku ji duka wannan bayan cikakkun labaran duniya da Muhammad Lalo zai karanto. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya ce burin tsohon shugaban isra'ila shimon perez na a zauna lafiya da falastinawa yanzu ya rataye ne a wuyan al'ummar ƙasar ta isra'ila da ke tafi obama ya bayyana hakan ne yayin da yake gabatar da jawabin ban kwana a wajen shirin jana'izar tsohon shugaban na isra'ila wanda ya rasu a ranar laraba obama ya kuma kwatanta marigayi perez da fitattun mutane irin su nelson mandela da sarauniya elizabeth ta birtaniya tare da nuna farin ciki kan karama wadda aka nuna masa a wajen wannan jana'iza. To the people of Israel, I could not be more honored to be in Jerusalem to say farewell to my friend Shimon Peres. Ga jama'ar Isra'ila ina so in ce wannan babbar karamawa ce kasancewa ta a birnin Kudus. Inda na zo na yi bankwana da abokina Shimon Peres wanda ya nuna cewa adalci da saburi na daga cikin aƙidar Zionist mai kare muradin ƙasar Yahudawa. domin samun walwala a ƙasarsu a farkon jawabinsa shugaba obama ya yi nuni da shugaban falasɗina mahmud abbas wanda ke zaune a sahun farko cikin jerin shugabannin da suka halarci wannan jana'iza inda ya yaba zuwansa jana'izar ta shimon peres ya kuma kara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa akwai bukatar a karfafa yunkurin samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu a dai bangaren kuma shugaban amurka barack obama ya yi kakkasar suka kan abin da ya kwatanta a matsayin hare-haren rashin imani da dakarar rasha da da ke kaiwa akan fararen hula a gabashin aleppo fadar white house ta ce obama ya yi magana da shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta wayar talho a jiya alhamis inda shugabannin biyu suka amince cewa akwai nauyi na musamman da ya rata a wuyar rasha da gwamnatin assad dangane da yadda za a dakatar da yakin domin a shigar da kayayyakin jin kai gabanin hakan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka na dab da dakatar da tattaunawar diflomasiyya da rasha saboda moscow na ci gaba da yin ruwan bamabamai a kan 'yan tawaye a gabashin birnin na aleppo wata kungiya da ke sa ido a kan rikicin na siriya a yau juma'a ta ce hararen sama da rashi take kaiwa kasar sun halaka sama da mutane dubu tara ciki har da fararen hula labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau juma'a shugaban philippines rodrigo duterte ya alakanta kansa da shugaban nazi adolf hitler inda ya ce zai yi farin ciki idan ya kashe masu mu'amala da magan kwayoyi da masu aikata miyagun laifukan wato miliyan uku inda ya ce yin hakan wata hanya ce da za ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli shugaba Duterte wanda ya nemi majalisar dattawan ƙasar ta tsawaita wa'adin da suka ba shi na yaƙi da masu mu'amala da muggan kwayoyi ya ce sukar da masu kare haƙƙin bil'adama ke yi ba zai hana shi ci gaba da yaƙar su shan muggan kwayoyin ba. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million ya ce hitler ya kashe yahuda miliyan uku muna da masu shan muggan kwaye miliyan uku zan yi farin ciki idan na kashe su in ji shugaba duterte a birnin davowa bayan wata ziyara da ya kai a vietnam a lokacin jawabin shugaban na philippines ya yi buris da amurka da kasashen turai inda ya ce in sun ga dama su kira shi duk abin da suke so a watan yunin wannan shekarar ne shugaba duterte ya ɗare karagar mulkin ƙasar bayan da ya lashe zaɓe a watan mayu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wata sanarwa ga wato ta gargaɗi ga 'yan ƙasarta kan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda ta umarci iyalai da ma'aikatan gwamnatin amurka da ke ƙasar da su fice wannan sanarwar gargaɗin ta yi nuni da cewa akwai yiwuwar barkewar rikici a wasu yankunan kinshasa da sauran manyan biranen ƙasar rikici ya barke ne a kasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo saboda aniyar shugaba joseph kabila ta ci gaba da zama akan karagar mulki daga ranar 19 ga watan disamba ne wa'adin kabila zai kawo ƙarshe wanda hakan ke nufin zai kammala wa'adinsa na biyu kenan kamar yadda doka ta tanada masa domin kundin tsarin mulkin kasar bai amince ya yi wa'adin na uku ba sai dai hukumar zaben ƙasar ta ce ba za ta iya gudanar da zaɓe ba har sai ƙarshen shekara ta 2018 matsayar da wasu ke ganin haɗin baki ne da shugaba kabila na share fagen yin tazarce labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka muhammad lalo ya karanto To bari mu fara da jihar Taraba kuma ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana akan koken ko kuma kokawar da 'yan gudun hijira suka yi a jihar cewa a mai da su garuruwansu na asali. Domin mutane cikin yunwa tsanani da sauransu. wasu 'yan gudun hijira kenan da yanzu haka ma ke zaune a wani waje da ke garin mutum biyu da ke karamar hukumar gasar a jihar taraba a wani yanayi na ban tausayi na rashin ababen more rayuwa ta fuskacin cimaka da kuma kiwon lafiya sansanin da yana kunshe ne ma da mutum akalla 1691 wanda tashe-tashen hankula masu nasaba da addini da kuma kabilanci ya daidaita musamman ma daga kudanci da kuma tsakiyar jihar taraban a dai wannan sansani 'yan gudun hijira sun ce rayuwa a yanzu fa sai a hankali sauro yana takura mana da dan gujin kwanciya irin katifa irin wasu abubuwa ko da yake sun samu dan tallafi daga gwamnatin tarayya to amma kuma sun ce yanzu fa bukatar su ma shine su koma gida domin su mata da komadar muhallansu shugaban sansanin na mutum biyu Ahmadu Saliu ya ce su dai suna wannan sansani ne sabili da basu da zaɓi. na wurin da muke tare akwai macizai sauro ba mu da gurin zagawa ba mu da ruwan sha ni kai ne da nake magana din wallahi ɗakin da nake kwana a ciki nan macizai uku muka kashe kamar ahmadu saliu shi ma wani gudun hijiran cewa ya yi duk yanda za a bi gwamnatin tarayya ta mai da mu mu mata da ƙananan yara ne ma dai suka fi yawa a wannan sansani batun da ya sa minista harkokin mata da kuma walwalan jama'a saninta aisha jimai alhas a ziyarar da ta kai wa wannan sansani a kwanaki ta ma bukace su ne da su yi hakuri saka muku da alheri Allah ya kara muku hakuri ku yi wa gwamnati addu'a to sai dai kuma ita ko gwamnatin jihar ta ce mata mika ta ne ga gwamnatin tarayya domin tallafawa to amma ko ta zargi yan gudun hijira ne da neman nokewa duk da cewa yanzu hankula sun fara kwanta a wasu yankunan da aka yi tashin hankali Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya yi bayanin cewa mutum ya zo gudun hijira kuma wurinsa da ya bari an samu zaman lafiya ya ki komawa za ka kira shi gudun hijira ai wannan kuma ba gudun hijira ba ne wannan yana zaman kansa ne yana fakewa ne an zo mutane an zo an yi tashin hankali a wurinsu shikenan wuri gwamnati ta shiga wuri ya samu zaman lafiya ku koma sun ki komawa wannan gudun hijira ne abokar bawa kenan da ke ma zama hadimin gwamnan jihar taraba ta fuskacin harkokin siyasa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya daga batun 'yan gudun hijira kuma sai na harakokin tsaro. Ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya ya ce ya amince da cewa Najeriya na fama da karamcin sojoji duk ko da nasarar da suke samu, amma kuma gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba. Ministan yana magana ne lokacin da suke tattaunawa da abokin aikin Muladan Ibrahim Ayawa a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. to kamar yadda na faɗa na ce ma ba a taɓa samun gwamnati da ta ba da goyon baya ga sojojin najeriya ga kan makaman aiki da kuɗaɗɗaki da kuma alansonsi a kan lokacin yanzu ba sojojinmu kan suna da karanci in kan duba kamar irin su egypt da su kasashen nan da suke kusa da mu yawan su ko ramin bai kai amma sojojin su sun lunka musu biyar to yana cikin ajandar mu ta ƙara tunaniyar za a ƙara sojoji yanzu muna mai gida ba mu eh, abin nan eh, dokan cewa duk shekara in allah ya da za a ɗauki dubu goma saboda a ƙara an wara ana na ana ɗauka kamar yadda polisi ma suke ƙari mu ma muna nan muna ɗauka kamar ana ɗauka duk wata shida akan ɗauki dubu shida dubu hudu har a samu a cika wannan gibin kamar yadda ni ce kamar yadda nake ce ma zamfara haka ma muna tunanin yadda za a ƙara haka ma sauran jihohin mai girma minista mai za ka gaya masu ware wanda kila ne ban tambaye ka ba yake da tasiri muhimmanci game da ma'aikatan tsaro to ah, abubuwa guda ne nake ko ya kai guda biyu na farko dai shine yan najeriya gaba ɗayan ba su abin nan shara ah, ko kuma haƙuri cewa duk abin da aka ɓata yana da wahalar gyara lokaci kaɗan ko gida ne ya riga ya lalace ya fi wahala ka gyara shi da ka gina sabo inda yanzu sabo ne za mu gina da yanzu mun kai jinka amma tun da gyara ne sai ya ɗauki lokaci kuma haka ma harkar kuɗaɗɗaki. to madalla ministan tsaro kenan mansur dan ali to da yake yau abokiyar aikin mu halima jimarau ke gabatar da shirin nata na karshe a matsayin ma'aikaciyar mu na sashen hausa masu aro za ku kira ne domin ku yi magana da ita kai tsaye a kiran da za mu yi tun yau ranar juma'a ba mu ke ba ku madu'i ba Lalle ana da raye da uwa ake in ana maganar na yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. hello salamu alaikum wa alaikum salam halima jimrau ina wuni wa ke magana ina lahiya lahiya Ina magana da auta mai gadi daga nan jibiyar najeriya ala auta mai gadi kana lahiya kuna da wani burodi mai daɗi a jibiya hello aiki a lokaci haka Allah ya kawo sosai so kuma Allah sa an yi asa'a amin mala auta amma baka ji ni ba na yi wata magana baka ji ni ba nace a jibiya kuna da wani burodi mai daɗi <laughs> yawwa yawwa <laughs> to na gode sosai a kasa ni ba a raba mu da burodi da waina da kosai kare da gaske kare da gaske <laughs> to na gode sosai amin amin amin ya Allah na gode sosai eh, Allah sa an yi asa Allah kawo kuma wani wanda zai bai mai wurin ki kamar mai kokari da hakuri da jama'a da ban dariya irin naki na jawo hankalin mutane amin na gode sosai mala auta na gode Allah taimaka Allah taimaka na gode sosai to ga dukkan alam alo hello salamu alaikum ke magana hello salamu alaikum eh halima salamu alaikum ke magana eh lawali lawali lawali gwanan yi lokal gama. malam lawali kana lahiya ake a kalawa halima na ji daɗi kwarai da gaske shekara da shekaru yana ta kiran namba wayan nan sai yanzu Allah ka ni daɗi da kuma yana nuka fatan alheri dangane da wannan shirin da kake gabatarwa kuma na samu labarin zaki yi ritaya Sosai sosai daga yau na gama aiki da wannan gidan rediyo na murya Amurka. Ubangijin girma Allah ya tabbatar da alheri don Allah a yanin wa da kowace ni kira zan samu wannan lamba ina ta kokari kullum kullum ban samu kullum na. eh, eh yau yau ka dace abin dace ne saboda mutane da yawa suna kira a lokaci guda sai layin ya cunkushe yau kaga ka samu amma kar ka gaji ka ci gaba da kira malam lawali. a sani cikin tsarin waɗanda ko shi na kira in same ku na yi murna kwarai da gaske kuma ina tashi murna Allah shi ubangiji Amin Malam wali na gode sosai ga kira mun samu daga Gusau. Hello, salamu alaikum. Hello? salamu alaikum. to malam mahmud ga dukkan alamu layin ya tsinki eh da yake mm. kin san ana ta kira daga sassa daban-daban na najeriya da wasu kasashe na ga kamar da kika faɗa mm. layin ya cunkushe kenan mm, sosai eh na san ko mutane da dama suna can suna ta kokarin su ni yan nijar ba wai san kai bane amma yan nijar ku kira mana yan nijar ku kira to ga kira mun samu daga nasarawa ga kira daga nasarawa hello salamu alaikum Assalamu alaikum Ina wuni wa ke magana? Bala ne a wargaje daga Nasarawa. Bala, a rediyon ka na kunne rediyo, kashe rediyo. Eh, na tashi a wurin ma. Yawa, to, a bala ka ce ko? Eh, a wargaje injin. Eh, na dai rike bala din, amma rediyon ka na kunne malam bala, ka ga mun bata lokaci ina ta ka kashe rediyo baka ma samu kai magana ba. Na ma tashi ma a wurin. Yawa, to, to in eh, muna jin ka. To, ina miki murna ne da gama aiki lafiya da kika fita. Na gode sosai Malam Bala, na gode. isa isa a na lafiya dace kuma wani Allah ya bada barka da aka samu. Amin ya Allah, na gode sosai. Na miki murna. Na gode sosai, na gode. Allah ya saka da alheri. Yawa ga wani kira daga Ibadan? Ibadan ko? Eh daga Ibadan ne. To, salamu alaikum ake magana.

to shi ke eh. an to malam abdullahi muna jin ka na ta neman lamaki ba samu ba sai yau Allah sani sani to na gode sosai na gode na gode lahiya lawallahi na gode yawa to na gode sosai malam abdullahi ga wani kira mun samu daga bauchi alo salamu alaikum salamu alaikum hajiya ina jin ka ina wuni ina gajiya ya aiki lahiya lau wallahi muna murna muna muke farin ciki da gama aiki da kika yi yau dinnan to na gode sosai mai sunanka Allah sunana yakubu malam yakubu na gode sosai yakubu umar daga azare jihar bauchi yakubu umar daga azare na gode sosai allah ya saka da alheri allah allah kai ki gida lafiya a ba inda zani nan ne gida america ce gida <laughs> ina zani zani da <laughs> in ga gida in dawo yawwa Allah Allah sada da alkhairi amin malam yakubu umar azare gode sosai na gode. Allah masha Allah mun jima muna sauraron shi wallahi kuma Allah bai samu taba samu mun shigo ba sai wannan kara to na gode sosai Allah ya saka da alheri ga kira mun samu daga nasarawa hello salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah ina wuni Allah ne da su nasarawa eh wallahi ban ji sunan da kyau ba layin na tangarda kaɗan eh yawa da Allah ko za ka maimaita sunanka Sunusi Haruna Luku daga Nasarawa wa Malam Sunusi Haruna to yanzu na ji sosai yau to muna sauraron ka Malam Sunusi Haruna. To wannan layin da. Kaman layin nashi ya katse. Sosai sosai. Eh, ajiya mutane da dama suna ta ganin kamar ko zaki koma Nijar ga baki ɗaya. <laughs> Shi ne ni duk wanda ya tambaye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu wake magana. Mai sunan mahaifiyata Allah miki farin ciki da fatan alkhairi. Na gode sosai to mai sunan ɗan nawa? Hello? Sunan ɗan naki Jibrin ne ɗan kurama. Daga karamar hukumar lere. To Jibrin ɗan kurama ina fata kana lahiya. Hello, Malam Jibril. Ina miki farin ciki da fata. To, na gode sosai, na gode. Na gode Allah ya saka da alheri. Ubangiji, Allah ya kawo mana makwafinki a gidan wannan rediyo. Amin ya Allah, in Allah da za a samo daga Nijar sosai wadda ma za ta hina komi insha Allah ko wanda. <laughs> Yawwa, wanda ko wadda insha Allah. To. Allah ya sa haka muna miki fata a kai. To na gode sosai kaji Lalo kaji yadda Mahmud kai kaji yadda Julie ta ce kogi. Eh, koji. Ai eh, ai da yake wani lokaci sun suka gaji sai sai suka kaman ko yadda ake fasara. Julie ba koji aka ce ba kogi. <laughs> Hello salamu alaikum. Wa alaikum salamu Aji Halima. Na'am ina wuni. Lahiya, lafiya. Lafiya lauwa ke magana daga kogi ko in ce koji. Habibu Ishasu ne kauran 'yan daɗi karo su daga mazaunin kogi. To, Malam Habibu ko? Habibu ka ce? Eh, eh kauran 'yan daɗi karo su ce. Kauran 'yan daɗi. To, ina ma'ana kauran 'yan daɗin nan, Malam Habibu? wannan <laughs> ni ma na so a ce na ji ma'anar <laughs> sunan wannan eh sosai yau wato ga wani kira mun samu daga Gombe hello salamu alaikum wa alaikum salam hajiya halima sannu ina wuni wa ke magana lafiya kalau alhaji bala dan baba ne daga kumu nan gombe to alhaji bala dan baba muna godiya da ka kira Allah sarki wallahi muna miki fatan alheri dukkan mu nan gaba ɗaya muna miki fatan alheri. To na gode sosai na gode Allah ya saka da alheri na gode. Allah muna miki fatan alheri Allah Allah rufa miki asiri Allah kuma tabbatar da Amin Allah ya rufa mana asiri mu duka na gode sosai Allah ya saka da alheri. Wallahi kamar yadda mutane sun kikira da dama mm. suna so su yi magana da ke kuma Allah bai ba sai sai wannan karo. Wallahi na gode sosai Allah ya saka da alheri na gode. Amin. Yawwa na gode. Yawwa to ga wani kira mun samu daga Yobe. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Aja, ni ne Muhammadu mai wanke hula To sannu bare ne ko mutum? Eh, bare ne. <laughs> Ka ce bawa na ne kenan, bawan hilani ne. Ashe, a yau da kenan ko? A kullum ma. Yi kwana. <laughs> To kana lahiya Malam Muhammadu. Lafiya lau fa, lafiya lau. Sannu sannu ya iyali. Barka ku da aiki. Barka dai, barka dai ya yobe. Na dade ina neman ku wallahi ba same ku ba. Eh Allah sarki. Wallahi sai yau Allah ya kadara. Eh, to mun gode sosai. salo sai dai kawai abu ɗaya ne ina ina bakin cikin barin aikin naki wannan ban ji daɗin shi ba Allah sarki to haka Allah ya nuha bayan shekaru 20 iyakacin da Allah lokacin zama na kenan da Allah ya ɗeba mu sai haƙuri Hayya, iko Allah, sai sannu Allah, Allah saka mika da ni gode wallahi. Amin ya Allah, ni ma na gode. Na gode sosai. Masha Allah saka da kai. Na gode sosai. Allah ya saka da alheri. Hello, salamu alaikum ga wani kira daga Adamawa. Hello, salamu eh, wake magana. Ibrahim ne daga kalamar hukumar Kuyi jihar Adamawa. Malam Ibrahim ina wuni. Ajiya a lafiya kalawa jali muna miki murnan cika shekara ashirin da rabuwa daga Voice of America. Na gode sosai Malam Ibrahim, na gode Allah ya saka da alheri. Allah Ubangiji ya sa gama lafiya. Amin, amin, amin, amin na gode mu da ku duka. Allah, Allah kawo mana irin ki. Eh, <laughs> to na gode sosai Malam Ibrahim, Allah ya saka da alheri. Wai ɗazu na ce, yawa na ce ta ce koji. Shi ne ta ce last caller from siladan ya ce koji. to mun gode sosai malam ibrahim mun gode yawa mun gode yanzu za mu koma jihar kogi ko jiha ce ko? Eh, Yawa to, to <laughs> eh. Eh, salamu alaikum. Amin alaikum salam. Malam, malama wannan na maki fata alheri. Na gode sosai. mai sunanka? Yini Alelwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi sai dan jan ƙasa a can yamma da Rigasa. To, Malam Injiniya, na gode sosai ya kuke. wallahi lafiya lau muke muna maki fatan alheri na gode sosai na gode na jin daɗin shirin ki to na gode sosai na gode Allah ya saka da alheri na gode Allah ya saka da alheri na gode Allah ya huta lafiya amin amin amin na gode sosai godiya ta musamman ga duk waɗanda suka kira da waɗanda ba su kira ba mun gode sosai thank you yanzu kuma sai wannan sanarwa da ta fito daga ofishin gwamnatin amurka a wani mataki da ke nuna himmatuwar da amurka ta yi domin taimakon kasashen afirka wajen kawar da ayyukan ta'addanci an ware miliyoyin daloli a matsayin tafici ga duk wanda ya samar da bayanai kan wasu shugabannin kungiyar harakat shabab al-mujahideen ko kuma al-shabab da ke da alaka da kungiyar al kaida waɗannan mutane sun haɗa da yasin kilwe da abdulkadir muhammad abdulkadir wanda ake mai inkiya da ikrima da kuma jafar wanda shi ma ake mai inkiya da amar ƙungiyar wacce aka sanya sunanta a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje a shekara ta dubu biyu da takwas tana rike da wani wagegen yankin somaliya kuma ita ke da alakin mutuwar dubban fararen hula 'yan somaliya da masu fafutukar wanzar da zaman lafiya da masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da kuma dakarun tarayyar afirka da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin. sannan sun tilasta wa dubin dubatan mutane ficewa daga gidajensu yayin da ake wannan yaƙi tun daga shekarar 2006 ƙungiyar al-shabab take haifar da tarzoma ciki har da kai hare-haren bamabamai da ƙuna bakin wake waɗanda suka halaka dubban mutane a watan yulin shekarar 2010 ƙungiyar ta tsara tare da kai hare-haren bamabamai a birnin kampala da ke uganda wanda ya kashe mutane sama da saba'in ciki har da wani ba'amurke. Yasin Kilwe shine shugaban kungiyar ta Al-Shabab a yankin Puntland da ke Somalia. A watan Fabrairun shekarar 2012 ya yi mubaya'a ga kungiyar Al-Qaida. An haifi Abdulkadir ne a Kenya amma iyayensa 'yan asalin Somalia ne. Ya kuma kasance mai ɗaukan samarin Kenya domin shiga kungiyar ta Al-Shabab. Sannan ya taɓa zama kwamandan mayakan Kenya daga ƙasar ta Somalia. Rotanni sun ce tsawon gashinsa matsakaici ne, yana kuma da gashin baki mai cunkoso. sannan ba shi da yatsu guda uku a hannunsa na hagu jafar ya taɓa zama mataimakin abdulkadir shi ma rahotanni sun ce ba shi da ido guda idan mutum yana da bayanai kan ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai a tuntuɓi ofishin tsaron amurka mafi kusa a wani ofishin jakadancin ƙasar ko kuma za a iya aikewa da saƙon ɓoye ta kafar adireshin intanet na www.rewardsforjustice.net ko kuma a aike da saƙon imel zuwa info at rewardsforjustice.net amurka ta ba da tabbacin cewa za a duba hancin kowane rahoto kuma ba za a bayyana sunan wanda ya ba da bayanan ba sannan amurka a shirye take ta sauyawa wanda ya ba da waɗannan bayanai wurin zama wannan sanarwar ta fito ne daga ofishin gwamnatin amurka to muhammadu lalo dai bai nisa ba ga shi nan da takaitattun labaran duniya To Halima shugaban Amurka Barack Obama ya ce burin tsohon shugaban Isra'ila Shimon Peres na na lafiya da Falasɗinawa yanzu ya rataye ne a wuyan al'ummar ƙasar ta Isra'ila da ke tafi. Obama ya bayyana hakan ne yayin da ke gabatar da jawabin ban kwana a wajen shirin jana'izar tsohon shugaban na Isra'ila wanda ya rasu a ranar Laraba. Obama ya kuma kwatanta marigayi Peres da fitattun mutanen isra wato irin su Nelson Mandela da sarauniya Elizabeth ta Burtaniya tare da nuna farin cikin kan irin karramawar da aka nuna masa a wajen wannan jana'iza. a ɗaya bangaren kuma shugaba barack obama ɗin ya yi kakkausar suka kan abin da ya kwatanta a matsayin hare-haren rashin imani da dakarun rasha da siriya ke kaiwa akan fararen hula a gabashin aleppo da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin a bari ya huce wanda ni da Ibrahim Alfa Ahmed muka ko kuma za mu gabatar. Masu saurare a madadin kowa da kowa musamman Mahmud Lalo wanda ya karanto labaran duniya da Ladan Ibrahim Ayawa da June Leathers Gresham da injiniyan mu Mr. Carl Sterling ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Sai wata rana na barku lahiya.